الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته na matuƙar godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya yi muwafaka gare ni da kuma ga 'yan uwana kan mu haɗu domin a wannan majalisi na ilimi wanda muke fata Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana albarka a cikinsa ya buɗe mana kofofin fahimta da kuma a kiyaye ilimi amma ina son kafin mu fara karatun wanda yake zai zamanto kamar yadda malam ya bayani kuma aka gaggaya ma 'yan uwa zai zamanto a ilimin mustalahul hadith ne ina son an kaddamar da muƙaddima akan a waɗansu muhimman abubuwa ga <clears throat> ni a fahimta ta suna da muhimmanci ga kowane ɗalibi ya kula da su akan tafarkin neman ilimi sannan kuma takaitacciyar shimfiɗa akan wannan ilimi na mustalahul hadith a takaitacciya saboda farkon littafin da za mu karanta shi kansa ya buɗe da yin shimfiɗa akan tarihin wannan ilimi a sha'anin neman ilimi al'amari ne wanda yake na ibada neman ilimi ibada ne ga Allah tabaraka wata'ala duk kuma abin da yake ibada ne ga Allah to dole ne kamar yadda muka sani sharaɗi biyu su zamanto kan cewa sun cika kafin ibada ta samu tabbatuwa da karbuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala na farko a tsarkake niyya tunda Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din ba umarce su ba sai kawai domin su bauta ma Allah shi shi kadai suna masu tsarkake addini gare shi suna masu ikhlasin addini gare shi wato suna yin addini ga Allah shi shi kadai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Ah, ya ce a cikin wannan hadisin da yake hadisi ne fard kuma mashhur da sannu wataƙila nan da mako biyu ko uku za a kusan kowa zai san ma'anar aka ce hadisi fard kuma mashhur zai san ma'anar insha Allah a cikin wannan darasi namu wanda sai na Umar ya ruwaito a cikin imam a cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa ayyuka suna tabbata ne da niyya kuma kowane mutum yana samun kadai abin da ya niyya ne a sharadi na biyu kuma shine a koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mun san dalilin shine hadisin Aisha wanda Imam Muslim ya ruwaito man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda ya aikata wani aiki wanda babu al'amarin mu a cikinsa to wannan aikin ba za a karbe shi ba ai rad ma'anar rad mardud ghairu maqbul za a mayar masa ba za a karbe shi ba to hatta ilimi din shi ma haka ne dole ne wannan sharadin ikhlasi ya tabbata a cikin sa saboda ibada ne shi yasa ne ma bai halatta ba ya zamanto kan cewa an mutum ya ce zai yi musabakan neman duniya da harkar ilimi a sha'anin akwai da sarakuna sun yi tashji'i sa malamai su yi rubutu ba wai don ilimi ba don hidimar addinin don arayar da rubutu a ce wanda ya rubuta littafi kaza za a shi wata ja'iza irin makamancin wannan an yi amma abin nan saboda shi sha'anin ilimi ibada ne shi yasa duk wani abu na harkar duniya bai kamata ya shige shi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi narko dangane da gurbatar da niyya akan sha'anin neman ilimi inda inda yake cewa a cikin hadisin da Abu Hurairah ya ruwaito a man talaba al-ilm mimma yubtagha bihi wajhu la man ta'allama al-ilm mimma yubtagha bihi wajhu la yata'allamuhu illa li yusiba aradan min ad-dunya lam yara ra'ihata al-janna hadisi ne a ingantacce wanda imam al-sheikh al-albani ya inganta shi a cikin sahih jami wanda duk yane ya koyi ilimi wanda duk ya koyi ilimi sawa wato wanda duk ya je ya karanta ilimi ya nemi sani ilimin da ake neman fuskar Allah da shi amma shi kuma bai yi bala ya ta'allamuhu illa liyusiba aradan min ad-dunya baya yi sai dan ya samu wani tarkace daga cikin tarkacen duniya sawa'un ya tara dukiya ne ko mukami a duniya ko kyakkyawan ambato a cikin al'umma to lam ya ra'ihatal janna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba zai ji kanshin ma aljanna ba mun san kuma abin da aka ce kan kanshin aljanna ana samun ta ne daga min masiratu kam 500 am tafiya shekara 500 to wani ya hadisin ma sai bayyana mana menene aradul dunya duniya dinnan da aka ce wanda take gurbata niyya shi a inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ta'allama al-ilm yumari bihi yubahi bihi al-ulama wa yumari bihi as-sufaha wa yasrifu ilayhi anzar an-nas wajabat lahu an-nar wanda di ya koyi wanda ya karanta ilimi ya nemi sani domin ya yi mubaha ya cika baki ya zo yana ta abin nan yana takama da malamai yana cewa ni shi ma ya shiga sauran malamai shi ma ya sani hmm. ya zo ya rinka mubaha da cika baki da nuna isa tare da malamai ko kuma ya rinka jayayya da wawaye iliminsa ya zamanto ilimin jidali ne kullum yana neman wani sabon hukunci wanda ba wanda ya sani wanda zai kawo shi hmm? ko da ko wannan magana ya san kan cewa ƙarya ce koda wannan ƙaulin ya san kan cewa ƙauli ne da'ifi amma sai ka ga ya kawo shi ita intisari da shi don saboda yana ganin wani abu ne wanda ke sauran mutane sun jahilce shi don ai ta jayayya wa sarrafa ilaihi zarar nas kuma ya janyo hankalin mutane a kansa a rinka nuna shi da hannu ana cewa ai wane ne ya samu shuhura kenan shi yasa dama haga ake cewa ai halif ka kai muhalafa dan a sanka ka saba mutane sa sanka wato ka kawo wani abu shan. domin a san ka to wanda ya haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace wajabat lahun nar wutar jahannama ta tabbata a gare shi to kaga wa'annan abubuwa ne da suke bata niyya kaga wannan ilimin martaba ce wanda yake za ta kai mutum ya zuwa ga matsayi ba karami ba a wajen Allah tabaraka wa ta'ala domin hanya ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya bi ta hanyar neman ilimi Allah zai sauke masa hanyar shiga aljanna kamar da yazo shi ma a cikin hadisin ingantacce na annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma daraja ce wadda yake zai samu wadda a cikin bayan ƙasa ga baki ɗaya babu babu masu wannan darajar in ba su ba su ne masu gadon annabawa al'ulama warasatul anbiya malamai magadan annabawa ne innal anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirhama innama warrasul ilm faman akhadahu akhadha bihawd akhadha wafir annabawa ba su bar gadan dinari da dirhami ba ba duniya suka bar ma mutane su gada daga wajen su ba innama warrasul ilm ilimi kawai suka bari saboda haka duk wanda ya samu rabo daga cikinsa ya samu cikakken rabo na sakon na hasken annabci to kaga da duk wannan abu ne wanda ilimin shi ne zai tashi taka wannan martaba amma sai ga shi irin wannan narko ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana yi masa cewa zai wuta za ta tabbata a kansa saboda ne saboda ya gurɓata niyyarsa dan haka da muhimmanci mu tsarkake niyya shi yasa ne aka ruwaito daga cikin magabatanmu na salaf hmm. kamar irin su Sufyan ibn Sa'id al-Thawri imam ahlul Kufa yake cewa ma'alatu shay'an mu'alajatin niyya ba abin da na sha wahalar gogayya ina yaƙi da zuciyata a kansa irin mu'alaja da niyya wato in tsarkake niyyata ga Allah akan abin da nake neman ilimi din nan kuma wai wato kar mutum ya ce to ai yanzu watakila mutum ma ya abin nan watakila akwai gurɓatacciyar niyyar abinda ake so mutum kullum sai kana mu'alaja saboda shaidan yana nan bil mirsad shaidan yana nan duk ran da kaga kan cewa kana cikin jama'a ko ka zo da wata matsala wanda yake ba wanda ya sani sai kai ko ka ko an yi wata tambaya ka san hukunci ka zo ka faɗa sai ka ji ka soma jin cewa kai ma ka taka wani mataki irin wa'annan abubuwa madakhil na shaidan to amma dama ai haka abinda rayuwar duniya abinda ta gada kenan mujahada ake kullum abin nan shaidan yana yi kai ma kana yi shi yasa su irin su sufyanu tauri din suke cewa wannan ilimin sun neme shi da daga farko babu niyyar ma sannan sai niyyar ta zo da sun watakila sun nema ne kawai dai dan da ya zama to al'ada a je a karatu to har sai kuma niyyar ta zo saboda kullun suna karanta qala Allah qala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam to shiryar magabata ta nuna irin yadda suke intimami da sha'anin niyya dinnan kuma ya kamata lalle mu rinka tunatar da kanmu mutum kuma ya rinka halarto da wannan batu shi yasa aka ruwaito a cikin kamar yanda sarkin musulmi Muhammad Bello yake ba da labarin al'adar Shehu Usmanu Allah ya yarda da shi idan ya zo kullum ya kasance yana kanartar da mutane daren juma'a amawan mutane jama'a gama garin jama'a zai zo karantar da su farlan ainihin su kullum idan in ya zo zai je wajen mutanen kamar da uh, sarki a uh, cikin infaqul mai sura yake faɗa sai ya tsaya a tsoronsa kafin ya fito ya ji ya ɗan yi waɗansu manganu bai sani ba sannan ya fita sai wata ran yake tambayar sa wannan tsayawar da take a tsoro me kake yi take cewa ina tsayawa ne in halarto niyya kuma in tsarkake niyya ta ta zama to fitan nan da zan yi ta zama to khalisan liwajhillah shi yasa ma kaga yana daga abin nan mu'alajin niyya yana da muhimmanci kaga a cikin hadisin ko da akwai abin nan a hadisi ne Hassan li ghairi wadansu malamai sun ba a fashi hadisin addu'a al-mashi ila sala fa inni lam akhruj ri'an wala sum'a walakin kharajtu ibtigha'a mardatik wa ittiqa'a safatik Allah ban fita saboda riya da sum'a ba amma na fita ina neman yardarka kuma ina neman ina jin tsoron fushinka don haka lallai wannan a unsuri da yake muhimmi lalle mu kiyaye shi domin in muka yi haka ne Allah madaukakin sarki zai sa mana albarka a cikin ilimin ba abin da yake sa albarka a cikin ilimi irin wannan shi yasa Imam Malik lokacin da ya rubuta muwatsa a zamanin sa an zo ana tadwinin hadisi sai waɗansu suka je suka ce masa ya Imam ya Imam Aba Abdullah kowa rubuta muwatsa yake kai ma ka zo ka rubuta wato wato ai baka lamta tijadid ba wani abu sabo ka zo da shi ba kowa ma abin da yake kenan hmm? saboda an rubuta mutane da dama sun rubuta littafai su ma suka kira su muwatta muwatta muwatta akwai muwatta din wani muwatta din wani shine imam malik yake cewa ma kana lillah fa huwa alladhi yabqa wanda ya zaman to an yi shi dan Allah shine zai wanzu yanzu wace muwatta suke ji in ba ta imam malik ba hmm? saboda shi ya san abin da yake tsakaninsa da Allah saboda haka ya kwaɗayin kan cewa abin da ke tsakaninsa da Allah in shi zai bari saboda haka yanzu gashi nan kullun aka samu kullun aka buɗe littafin nan aka karanta kuma yanzu ba ba ranar da za ta fito ta faɗi face a cikin a bayan ƙasa hmm, ba a samu mutane a su ɗaruruwa sun buɗe muwatsa suna karantawa ba kuma duk karatun da za su yi yana cikin mizanin imam malik to kun ga irin albarkacin barkacin niyya kenan abu na biyu wanda ya kamata a abin nan mu kula da shi shi ne a mutum yana daga cikin abin da shi mana yana da alaƙa da niyya ɗin a kiyaye mutum ya tsare kansa daga abin da suke ce masa a tubuliyat sheikh bakar abu zai a cikin littafin sahil ya ilm ya yi magana a kan wannan zumunta tana ɗaya daga cikin hanyoyin da take gurɓata niyya a tsubuliyat abinda ake nufi da tsubuliyat shine zallatul alim zamiyar malami zallatul alim yudrab laha tabl idan malami ya zamiya shine za ka ga ana ana gina masa ana kada masa abin nan ana kada masa mandiri cewa wannan wato bi ma'ana idan ya zami za ga nan da nan ya ɗaiɗaitu wajen ahalul ilm za su san kan cewa wannan zami yayi to ba wani abu ne yake sawa mutum yana shiga cikin zalla ba shine kokarin mutum ya zo da gara'i kokarin mutum ya zo ya samu shuhura a san shi ya zo da wani abu wanda ba wanda ya sani to a lokacin ne ake shiga cikin gara'i ake shiga cikin shawat kuma in kana neman zalla to yawancinta a cikin shawat suke a cikin magana wacce ke ratsatsiya ba abin da yake jumhurin al'umma suke a kai ba yawanci za ka samu anan sha abin anan shawa suke anan zalla suke to ko ba wani abu ne yake kai mutum ya zuwa ga wannan ba illa mm, wannan shahawar hafiya boyayyen sha'awa na mutum ya samu shuhura sannan yana daga cikin abubuwa da suke muhimmai akan sha'anin ɗalabi akan sha'anin neman ilimi mutum ya zamanto ya ɗaukar ma kansa tafarkin manhaji wanda take shine manhaji da Allah maɗaukakin sarki ya yarda da shi ga al'umma shine manhajin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bisa fahimtar magabata na gari ba wai mutum ka kira kanka kai salafi a da nufin abin nan ɗin kungiya ba a'a ka kira kanka salafi akan cewa wannan shine manhajinka ka zamanto salafiyan a manhajinka haka imamu zahabi ya kasance yana cewa yake cewa ka zamanto salafi aibi ma'ana wato ka sanya ka sanya manhajinka a rayuwa shine in kiyadi da jawuwa ga abin da yake a cikin littafin Allah da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam akan tafarkin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka bi da waɗanda kuma suka bi tafarkin sahabbai din domin su ne aka yi musu shaida da tsira a wajen Allah tabaraka wa ta'ala khairun nas alqarn alladhi ana fihi thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace fiyayyun mutane gabaki daya su ne tsarar mutanen da na kasance da aka tashe ni a cikin su sahabbai kenan sannan wanda suka biyo bayan su sannan wanda suka biyo bayan su tabi'in da kuma tabi'it tabi'in waɗannan su ne gabaki ɗaya mutum ya kamata ya sanya su su ne hujja su ne wato ababen kwaikwayonsu akan shanun addininsa wanda kuma duk ce ba zai nemi zai shirya daga wani abu daban to hakika ilimin sa zai zamanto wa bal alai dan haka wannan ya ɗaya daga cikin abu ababa muhimmai akan manhajiya ne neman ilimi mutum ya zamanto ya ɗauki wannan manhaji na bin a koyarwar alkitabu wa sunna ala nahaji salafis salih magabata nagari sannan kuma yana daga cikin muhimman abubuwa akan sha'anin ilimi mutum ya yi tauzifin sunna akan kansa wato ya sanya ilimin sunna domin ya aiki da shi imam ahmad allah ya ya ji kansa yadda da shi ya kasance yana cewa bai taba karanta wani hadisi ba na annabi sallallahu alaihi wasallam mun san kuma abin da yake cewa ya haddace ya haddace alf alf hadith ko da yake wani ya nufin wato asanid na hadisi guda alf alf wato miliyan ɗaya to bai taɓa karanta wani hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba face ya yi aiki da shi ko da sau ɗaya ne a cikin rayuwarsa ko da sau ɗaya ne shi yasa ma ake cewa ka nemi kiyaye ka nemi haddace sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar aikata aiki da ita to wannan ya zamanto shine abin da zai zamanto limamin mu mutum kai ilimi ka san wani abu sabo ba don ka je ka yaɗa kan cewa yau kun ji abin da aka faɗa yau ka ji wata matsala da ta zo hmm? don ka je ka nuna mutane ka samu wani ilimi garibi wanda da ba a san shi ba a'a ka san sabon abu domin ya zama kan cewa ka tashi daga da aikin da kake ka hau wani mataki kana kullum kana cikin abin nan abin samun ƙara ɗaukaka wajen neman kusanci da Allah maɗaukacin sarki ta hanyar bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin kuma muhimman abubuwa da ya kamata a mutum ya tsaya ya kula da shi a kashi sha'anin neman ilimi wato ya guji jayayya da musu ilimin nan Allah maɗaukacin sarki ya aiko shi ne domin ya zama zamanto hujja gare mu na kan yaya za mu bauta masa ba aiko shi ba ne don a zo a rinka jayayya asalin jayayya abu ne wanda aka sani na makiya Allah waɗanda suke ba wanda suke akan hanyar shiryar annabawa mutanen falsafa ilmul shi yasa ma ake ce mai ilmin su ilmul kalam saboda gabaki ɗaya surutu ne da hayaniya hmm. suna cewa ilmin su na hikima ne amma ba hikima ba bace a'a magana ce sai a ɗauki abu yanzu alal misali sai a ɗauki abu wanda yake baki kiri wuluk sai a ce maka wannan abun ja ne wai ka zo kai amfani da hujjoji irin na dabara na mantiki da sauransu don ka tabbatar da shi ja ne gashi kuma baki ne to wannan shine kago ne a cikin falsafa wato ka mai da gaskiya ta to ƙarya ka san kan cewa ƙarya in ce amma ka mai da ita ta to gaskiya to wannan duk wanda ya nemi ilimi domin ya rinka jayayya ilimin sunnar a ilimin kitab da sunna domin ya rinka jayayya to ya ɗauki tafarkin mutanen abin nan a falsafa mutanen falsafa wanda yake su ne kuma waɗanda suke gabaki ɗaya ba su da annabci ba kuma in mutum ya yi wannan wannan hadisin da muka da muka ambata hadisin da abin Abu Huraira da Abdullahi ibn Umar da kab ibn Malik bin Surwai toshi shi wannan manta ta'allama al-ilm da yubahi bihi ulama wa mari bihi sufa domin shine almira din jidali jayayya sannan yana daga cikin muhimman abubuwa da ya kamata mutum ya kula da shi akan sha'anin neman ilimi a mulazamar tsoron Allah tabaraka wa ta'ala domin in dai haƙiƙa ilimin ka ilimin Allah ne to ya kamata ya gadar maka da tsoron Allah domin Allah ya ce inna ma shi Allah min ibadihi ulama waɗanda suke jin tsoron Allah a cikin bayansa su ne kaɗai malamai saboda haka idan dai har ka ɗauki tafarkin ilimi ɗin to ya kamata shaida shi ne ya zama kan cewa ya saka mai tsoron Allah domin in dai malamin ne hakikatan to zai zama tokan cewa kenan kana jin tsoron Allah da haka mutum ya kiyaye abin nan ya muraqaban muraqaban Allah khashiyatullah jin tsoron Allah annabi imam malik yana cewa laysa al-ilmu bi kathratir riwaya walakin al-ilm abin nuru yadhifu Allah fil qalb walakin al-ilmu khashiya anna jin haka ya fada ba nurun ba a cikin kitabul jami na ibnu abi zaid ilimi ba yawan riwaya bane amma ilimi hashiya ne tsoron Allah mutum ya zamanto kan cewa iliminsa ya sa masa eh, sanin Allah ya sa masa kiyaye hududullah ah, sannan yana daga cikin muhimman ladubba da ya kamata mu kula da su a abin nan hafdul janah wa nabdul khuyala wal kibriya wato mutum ya sassauka mutum yayi tawali'u ya kaskantar da kansa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawaba lillahi rafa'ahu Allah wanda duk ya kaskantar da kansa ga ga saboda Allah Allah zai dauka shi imam ah, ibn daqiq al-eid Allah ya ji kansa daya daga cikin ulama a din karni sani ah, malami ne bahar ne a cikin ilimi imam Sheikh islam Ibn taymiya yana cewa littafin sa al-Imam wanda ya rubuta fi ahadith al-ahkam yace da wannan littafin ya wanzu da ya wadatar da mutane daga dukkan littafin ahadith al-ahkam da sharhin su amma littafin bai samu ba sai juz'i kaɗan zuwa kitab awqatis salah kawai aka samu na littafin saboda Allah ya bashi ilimi mai yawan gaske yake cewa bai taba zuwa wani majalisi yana so ya zamanto a yi magana an san shi a cikin majalisin ba face Allah madaukakin sarki ya kunyata shi ko bai taɓa zuwa wani majalisi yana ɓoye kansa yana so ya tawazu ga Allah kar ma a san ma kan ma a san ma ko shi waye face Allah ya ɗaukaka shi to wai wannan ba wai yana nufin cewa mutum a ka ɓoye ilimi bane ana cewa ana neman ko kuma an yi wani abu wanda yake bai dace ba na jahilci kai ka ce ka yi shiru a ta ai malam sai ku kuyi magana bayan kai ka san hukuncin Allah kuma ka san da kace shi yayi magana din na jahili ne bai san hukuncin Allah ba wannan baya daga wannan ba tawali'u bane wannan boye gaskiya ne abinda ake nufi da tawali'u wato kada ka yi domin ka nuna kan cewa kai ka sani a'a kai kawai saboda ka bayyana hukuncin Allah kuma ka binan kada girman kai ya ɗebe ka ya zama kan cewa baka eh, girman eh, eh, wannan rashin tawali'u ne ke kawo girman kai kuma girman kai shi yake hana samun ilimi shi yasa zaka ji shi yasa malaman hadisi suke cewa almuhaddis muhaddis malamin hadisi ba zai zamanto hadisi malami na hadisi ba sai yayi riwaya illa akhadha amman huwa fawqahu wa man huwa mithluhu wa man huwa dunahu sai yayi riwaya daga wanda yake sama da shi daga wanda yake karinin sa daga wanda yake kuma kasa da shi shi yasa za ka ga malamin hadisi sai ka ga ya ruwaito hadisai daga malamansa mm, wanda suke sa'o'in iyayensa ya ruwaito hadisi daga sa'o'insa ya ruwaito hadisi ma daga cikin ma almajiransa wanda suke kasa da shi to amma idan da girman kai wannan ba za ka yi ba kuma shi kuma sha'anin ilimin nan abu ne wanda yake Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi rabo ne yake rabawa ya bamu wanda ya so ba yadda za a kace za ka kewaye ilimi da dukkan sani ga baki daya dole in Allah ya baka wani abu na fahimta da ilimi ya hana ka wani ya bama wani saboda haka idan kai girman kai ba za ka samu abin da Allah ya bama wani din ba shi yasa ne ma har ake cewa daga cikin abin nan maganganu na hikima al-ilmu harbun lil fatal muta'ali sailu harbun lil makanil ali al-ilmu harbun lil fatal muta'ali ilimi yaki yake da saurayin da yake jiji da kai yake jiwa shi wani abu ne to da shi da ilimi ba sa ido hudu ba za su haɗu ba kasailu hmm, harbun lil makanil ali kamar yadda idan ruwa ya zo ya ruwa zai yi da wanda yake ya ruwa zai da saman dutse ai ba zai iya zuwa ba ba abin da zai kai ruwa saman dutse to haka nan ma duk wanda ya sa kansa kikan ya girman kai to ilimi ba zai kai gare shi ba amma in ya kaskantar da kansa to sai to hanyar su daya suna nan tare da ilimi to yana daga cikin irin wannan tawali'u bakar maganar da imamu zahabi ya kawo ta bakar ibn abdullahi al-muzani ɗaya daga cikin abin nan a immatul hadith ya je ranar arafa shauƙi ya ɗebe shi ya ga irin ya yi addu'a ya yi addu'a ya duba ya ga duk mutane ma suna ta addu'a shine sai yake cewa da ba dan ina cikin mutanen nan ba da sai in ce ku tafi duk Allah ya gafarta muku saboda gaskata ai ai riwayar Allah Allah ya madauka riwayar hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa Allah madaukakin sarki yana cewa inzuru ila ibadi haula ja'u li shuhudan gumsa Allah ne yake cewa mutanen Arafa yana gafarta musu to yake cewa da ba dan yana ciki ba sai ce ku tafi duk Allah ya gafarta muku to amma in ya faɗa haka kamar yayin kansa taskiya ne cewa kenan na zaman wani abu har ina cewa nima ma Allah ya gafarta mu saboda aka sai ya shiru shi sai shi imam imam zahabi yake taliki akan wannan kissa yake cewa ah, haka yake cewa kadalika yanbazi lil lil'af an yuzri nafsahu wa hazimuha haka ya kamata gabawa ya kai ya ga kansa akan komai kuma ya rinka tozarta dukkan wani abin nan jiji da kai da ransa yake da shi akan kansa to sannan yana daga cikin muhimman abubuwan sha'anin ilimi a abin nan mutum ya kiyaye abin nan marhaliya marahil na ilimi ka ɗauki abin daidai gwargwado kada ka ce zaka ce zaka samu karatu jumlatan gabaki daya man talabal ilma jumla fatahu jumla wanda ya nemi ilimi gabaki daya to haka gabaki daya zai tafi ya rabu da shi amma mutum ya ɗari abin nan ya zamanto yana yi daki daki hawa bayan hawa an ce ma'anar walakin kunu rabbaniyin ibn abbas yake cewa yu'allimuna nasa a sigarar ilm qabla kibari suna sanar da mutane ƙananan matsaloli na ilimi kafin manya manyan matsaloli din hmm? mutum ka fara a hankali kamar abin nan ka samu matin mai sauƙi ka karanta shi ka fahimce shi ka haddace shi domin ba kawai fahimta ake so a ilimi ba ana buƙatar hadda domin kar ya zama kan cewa kullum abin da kake faɗa da zato ne kana faɗawa cikin kuskure amma in ka kiyaye abin da kake faɗa to zai zama kan cewa abin nan kana kawo riwaya da take domin riwaya domin kamar yadda zai zo mana muna cikin karatun mustalahul hadith zamu ji sharadin riwaya bil ma'ana tana da hadari ba kowa ne zai yi ba da yawa daga cikin mutane wajen riwaya bil ma'ana aka ba a daga cikin masu riwayar hadisi amma in ka kiyaye abin da zaka to to shikenan a sai ya zama to wannan afa din wannan abin nan a wannan mushkilar bata same ka ba kuma sannan mutum ya kula da sha'anin karatu daga wajen malamai domin ilimi wajen malamai zai sauƙaƙe maka wahala mai tsawon gaske abinda za ka ɗauki awa ɗaya kafin ka fahimce ta in ka zo gaban malami sai ga cikin minti biyar minti goma Allah ya fahimtar da kai ita saboda shi ya riga ya wuce wannan matsalar ya fahimce ta saboda haka yanda zai fahimtar da kai ba kamar da kai zaka yi ka fahimce ta da kanka ba hmm? shi ya sa nema za ka ga magabata suna cewa duk wanda ya zama tukan cewa neman ilimin sa daga littattafai ne to abin nan ba zai samu wani ilimin kirki ba amma suke cewa la afudul ilmi an suhafiyan wala alquran an mushafi kada ku je ku ce za ku nemi ilimi daga wajen wanda kawai yayi karatu ne daga littafai ko kuma ku je ku ce za ku karanta alqurani daga wanda ya je dauki mushaf yana karatu bai samu kari ya karantar da shi qira'a ba yana da muhimmanci mutum ya je ya karatu ilimi wajen malami domin ya san da shi abin da bai sani ba ba wai cewa aka in mutum bai samu malami ba ba zai yi ilimi ba akwai irin ibn malik abba'i mai alfiya abin ibn malik bai karatu wajen malami ba amma kaga alfiya kowa ya karanta alfiya ya san kan cewa duk inda malami ya kai wannan ya kai a ilimin arabiya har saboda shi ne ma saboda ganin wannan ne ma abu hayyan da suke zamani tare da shi abu hayyan mai tafsirin baharul muhit shi ma malami ne masanin arabiya kuma ya ga ya ga ibnu malik din ya abin nan ya ga ilimin sa yayi mamaki da ilimin sa to amma ganin kan cewa da yazo ana tambayar to wai shi a wajen waye karatu ne sai ya ji bai ji an ambaci waɗansu manya-manyan malamai bai ji an ambaci malaman zai karatu wajen su ba shine haye masa wa'annan baitocin ina jin da yawan kun san shi abin nan ya dhunnu al-ghimru anna anna al-kutuba tahdi aha fahamin ila idrak al-ulum fa wa ma yadri al-jahulu bi anna fiha menene mahaya hayyarat aql al-fahim idha rumta al-ulum biduni shaykhin dalilta an as-sirat al-mustaqim wa tashbihu al umur alayka hatta takunu adalla min tawm al-hakim amma wannan abin da ya sa din ya zama tokanta dole mutum saboda yawa yawan mutane ba su da wannan kaifin hankalin da hazaƙan da za su kai irin wannan martabar in ba sun tsaya sun karanta a wajen malamai ba sannan yana daga cikin muhimman adab da mutum zai yi idan ya tashi neman ilimi din tare da malamansa ya zama tukancewa ya girmama malamansa saboda kasancewar <coughs> a su ne za su ne masdarin samun wannan haja wacce take mai muhimmanci a cikin rayuwarsa wato hajar ilimi muna gani yanda a abin nan annab Musa ya yi tare da Khidr yanda da ya je tun da ya nemi sanin ya nemi Allah ya sanar da shi wajen wanda yake ya fi shi ilimi ne Allah maɗaukacin sarki da ya nuna masa sai ya sa shi tafiyar ya shi ya tafiya ya sha wahala a cikin tafiyar laqad laqina min safarina hadha nasaba mun sha wahala a wannan tafiyar mu kuma ma dan abin nan sai wajen da za su haɗu din ma sai da suka wuce shi sannan suka je sannan suka sake dawowa dan an ce ne inda suka ga wannan kifin ya tashi eh, to nan ne inda za su haɗu da shi saboda haka shi kuma yaron nasa yusha ya manta bai gaya masa ba hmm? sai da suka ƙara tafiya kuma sannan suka dawo da ya zo ya haɗu tare da khibir mai khidr ya ce masa sai ya sharɗanta masa kan cewa kada ya tambaye shi komai sai in shine ya bashi labari sai dai in shine ya gaya masa kuma kaga ya bi wannan duk da ya saba amma kowanne in ya saba din sai ga sai ya nemi uzuri saboda ainihin nuna abin nan bai ce zai yi masa mukabara ba yayin da yake tuhumar kan cewa ba na ce ba za ka iya ba bai ce zai masa mukabara ba sai sallama yake cewa to wannan ta farko ce abin nan Allah da ta biyun ba zan yi ba kuma lokacin da ya ce wannan abin ya zo ƙarshe shi kenan sai ya sallama masa to don haka mutum lalle idan yana yana so ya samu albarkar ilimi ya kiyaye kyakkyawan ladabi tare da malaminsa ya girmama shi kamar yadda aka ruwaito cewa sahabbai sun kasance a majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam suna yi suna kaskan da kansu ka anna ala ru'usuhum at-tayr kamar kai ka ce wato tsuntsaye ne tsuntsu a tsuntsaye ne akan kafadun su saboda nutsuwa da kyautata yadda suke zama yawanci in aka karanta abin nan a littafan salaf da suka rubuta da kuma littafan ulumul hadith littafan mustalah a karshen abin nan adabu talibul hadith za a gani irin sai a cikin su tadribul rawi su abin nan fatawul mugid duk za su kawo irin ladubban yaya mutum ya kamata ya kasance a majalisin sama a gaban shehinsa wanda suna da muhimmanci mutum ya rinka arwa'in nan abubuwa din hmm. sannan yana daga cikin muhimman abubuwa da malamai suka ambatar kan cewa mutum in zai yi tambaya ga malaminsa da yake karatu ya yi tambayar istifsar tambayar istishkar abu ya shigan masa duhu yana so a waye masa kansa ba tambayar kurewa ba ba tambayar kawo fitina ba baya daga cikin ladabin ɗalibi ya zo ya tambayi malaminsa in malaminsa ya faɗi wata matsala ya ce to akrama kallah amma ai malam wane ya ce kaza wannan baya daga cikin ladabi in ma har wannan magana wancan malamin ta masa iskali ya tambaye shi ce to makalla me za ka ce akan akan kaulin da yake cewa kaza ko kuma waɗansu malamai da suke cewa kaza hmm? Hmm? ya nemi istishkal yake yi ba wai yana neman wato ya yi mu'arada wato ya buga maganar malam da kuma maganar wani malamin daban ba wannan ya daga cikin mummunan a sifa wanda yake malamai sun yi magana a kanta a sannan yana daga cikin kyawawan ladubba da ya kamata mutum ya kula tare da ya kula da su shine <clears throat> bayan ya tabbatar da ya yi karatun mutum musamman a ina jin lokaci ba zai samu hamana ba da zamu maganar mutum a kowane fanni amma dai a hankali hankali cikin karatun mu mu san kowane fanni wani matani ya kamata mutum ya kula da shi ya karanta shi domin ya ta hakikin usul din ilmi din domin ilimi yana bukatar tasiri yana bukatar foundation da zaka gina a kansa in baka samu wannan foundation din ba duk karatukan da zaka yi tai sai ya zama to kanka karatuka ne kawai baka da asasi hmm? kullum sai ka rinka ganin kan cewa fahim kullum abubuwa za ta shigan maka duhu saboda baka da wannan asasi din to dole ne a kowane fanni ya zama to kan cewa kana da asasi a ilimin arabiya a ilimin abin nan balaga a ilimin adab na larabci a ilimin nahawu a ilimin mustalah a ilimin usul al-fiqh a qawaid al-fiqhiyya fiqh din shi kansa duk dai kowane fanni akwai abin nan yadda aka ranta ba abubuwa to idan mutum kai karatun mutum din a wajen malamai to yana da kyau kuma ya to ka dauki yana da ka dauki manhadiyan jard abin da ake ce ma jard shine wato manya ummahatul littafai na addinin nan mutum ya zamanto ka dauke su ka karance su daga farkon su har karshen su duk kuma fa'ida da ka samu ka rinka kayyade ta a rubuce ko ka samu ɗan notebook da za ka rinka rubuta ko kuma ko da a cikin abin nan bangon littafin ne ka rinka rubuta a feji ka zaga wata fa'ida ka rubuta wannan fa'idar daga bayan ka gama karatun littafin kai nakalin wa'annan fa'idodin ga baki ɗaya zuwa littafin ka shi za ga waɗansu littafan malamai ma za ka ga suna rubutawa abin nan balag idan sun zo zuwa shafi kaza sai su rubuta balag wato na isa zo iya feji kaza na kai a cikin wannan littafin da haka za a ga mutum za a ga irin abin a kare sun karance majmu'ul fatawa na Sheikh Islam Ibn Taymiyyah juz'i 35 34 din wannan so tarihi tabari tafsirin Ibn Kathir Fathul Bari ga baki ɗayansa Umdatul Qari sun karance Minhajus Sunna littafai dai wanda daga ne mutum zai samu ainihin ya ga yaya uslubin yaya yaya uslubin malaman yake idan ya kai lokacin da zai yi ta'alifi da zai shi ma zai zamanto mutane an amfana da shi sai ya zamanto a lokacin nan haƙiƙa yana kawo mutane fa'ida da suke da take binne a cikin taskoki na ilimi na wayannan malamai to idan baka samu ta'asisi idan idan baka samu asasi ba ba za ka iya shiga cikin wannan jar din ba idan ka je kana yin jar din ba tare da asasi ba sai ya zamanto kamar rubutu za ka rinka yi a ruwa domin za ka zai zamanto kan cewa yawa yawan abin da kake karanta ba za ka fahimce shi ba saboda baka da asasi in kuma ka samu wannan asasin ka tsaya ka dakufe baka tsaya ka shiga cikin wayannan mutawwalatin kai jardin su ba ka karanta su to haka ilimin naka zai zamanto a mataki guda daya sai ya zamanto kawai ka san asasi za ka iya kawai karantar da mutane wayannan mutum din amma ba za ka iya ba za ka iya ba za ka iya amfani da ƙariharka da ka da baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya baka ba domin sanin hukunci akan nawazil wanda za su rinka zuwa ma al'umma ba za ka samu fahimtar da ake nema ta malamai waɗanda yake za su zamanto su za su haska kama al'umma hanyar da za su bi domin su cimma yarda Allah ba to wannan yana ɗaya daga wannan dai kusan dai abubuwan suna ɗan yawa amma saboda ina son ya zamanto mun samu damar karanta ko da abin da ya sauƙi ko da ɗan kaɗan ne daga cikin ilmin mustala ya kamata in tsaya a nan kan adabu ɗalibul ilm sannan sai kawai ƙaddi shimfiɗar da zan yi akan ilmin mustalahul hadith shine <clears throat> a batun shi ilmin mustalahul hadith ya daga cikin ilmomi waɗanda suka keɓantu da wannan al'umma asasinsa riwayoyi da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a yayin da yake da rai daga farkon sha'ani ya hana mutane su rubuta maganganunsa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la taktubu anni ghayra alquran faman kataba anni ghayra alquran falyamhuhu kada ku rubuta wani abu daga gare ni daga maganganu na in ba alqur'ani ba duk wanda ya rubuta wani abu in ba alqur'ani ba to ya shafe shi daga farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana karatu ya hana rubuta maganganunsa daga ƙarshen rayuwarsa ya ba da dama a rubuta abdullahi ibn amr bin al-as ya kasance yana rubuta dukkan abin da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam har wata ran aka zo aka ce masa kai kana kana karanta duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ya faɗa sai ka rubuta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne yakan yi magana cikin fushi yakan yi magana cikin farin ciki wato bi ma'ana kamar suna cewa yakan faɗa abin da yake ba shine ba shine shine shine sai je ga ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa uktub fa in fa wallazi nafsi bi yadi la yakhruju minni illa al ya yace ka rubuta domin na ratse da wanda raina yake hannunsa ba abin da yake fitowa daga gare ni in ba gaskiya ba kuma haka a hajjatul wada mun san hudubar annabi sallallahu alaihi wasallam ta hajjatul wada ta kunshi abubuwa na ilmai masu yawan gaske lokacin da aka gama Abu Sha wanda daga cikin baki da suka zo ya zo ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hudu da aka rubuta shi ma da aka ambata shi ma a rubuta masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa uktubu li abi sha ku rubuta masa a rubuta masa wannan hudubar saboda haka daga ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi izini a rubuta sunnarsa amma daga farko saboda kar abin da larabawa suke da shi na ƙarfin hankali da hadda kar ya zamanto kan cewa ya tafi an dogara da rubutu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a rubutu daga farko wannan yana ɗaya daga cikin abin nan ɗan yi muku ɗan istidradi kaɗan akwai wata mata cikin shedanun zamanin nan da suke yaƙi da suke masu cewa suna neman haƙƙin mata wai daga cikin uslubin da suke yi don su don su rusa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam sun tara sun yi wani taro wannan wanda daga cikin irin shedanun nasu yake bayan labari sun tara sun yi wani taro ita matar yan Najeriya ce amma yan Najeriya ce amma abin nan irin wanda suka dauki manhajin neman mabata yanci wai har suna da wani abin nan bincike akan mata da suke zaune karkashin hukunce-hukuncen shari'ar musulunci duk wani abu na maganganun malamai da hadisai da sauransu kan mata su abin da suke nema su sani ke don su samu abubuwa don samu abubuwa da yake warware tufka a ciki don su yaƙi da addini sai ta tara mutane kamar goma shikenan sai ta ba su sai ta rubuta wata magana hmm? ta ba su kowa ta ce ya karanta wannan maganar kowa ta ce ya karanta abin da ta rubuta nan sai ta ce ma wannan ya gaya mata abin da ya karanta ya faɗa ta ce ma wannan ma ya gaya mata ta ce ma wannan ma ya gaya mata dukkan su sai suka faɗa abu ba wanda ya faɗi daidai abin da ta rubuta sun faɗa abin da wani ya ɗanyi kama wani ya ƙara wani ya rage sai ta ce to kun gani to ta yaya za a yi abin da aka aka ce aka rubuta shi tun shekara wajen dubu da ɗari hudu hmm? a cewa har yanzu a ce wai an yi sa kuma yana nan yadda annabi din ya faɗa haka ya faɗa gashi ni yanzu ni yanzu yanzu nan na gaya muku ko minti biyar ba a yi ba kun kasa ganewa ba ku kiyaye shi kamar yadda ya kamata ba kaji ji da wai tana kiyasin mutanen zamanin nan ne da mutanen wancan zamani to annabi sallallahu alaihi wasallam shahidi a wannan kissar shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ai rubutu dan saboda baiwar da Allah ya yi ma larabawa ta hadda a lokacin nan aka zo soko okaza da mujanna idan aka zo ranar ayyamu mina din nan wanda Allah ta'ala yake cewa abin nan wadkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra wannan kwanakin mina din kwanaki ne da za a zo a zo a fito na fito da masu da mawaka mutum zai zo ya rera waka baiti sun kai ɗaruruwa kamar mu'allaqat mu'allaqat innan guda eh, mu'allaqat ibnu eh, ta taimrul qais nabki min ha alibin wa manzil haka zai zo ya rera ta gabaki daya yana rera ta sau ɗaya zai rera ta amma an haddace ta ɗaruruwan baitoci an haddace ta kuma haka za a je a ta riwayar ta haka wanda duk yayi hudu ba wanda duk yayi kyakkyawar waka hadda ruwan zinari ake rubutawa a zo a rataye ta a jikin Ka'aba da ka kuma ake rubutawa magana ɗaya idan suka ji yadda ka faɗi ta haka za a haka maimaita ta haka suke a wannan zamani larabawa din abdullahi ibn amr bin al-as wata ran ya taba ya taba zancen hadisin qabdul ilm inna allaha la yanzu al-ilma intizan yanzahu min qulubin nas walakin yaqbiduhu bi ulama aka gaya ma aisha radiyallahu anha wata ran sai ta ganshi a maka yana dawafi sai ta ce aje a tambaye shi bayan shekara ɗaya da wannan hadisin ya sake faɗansa sa shi take cewa ma za da ala hada harfan wala naqas bai kara harafi dai ba bai rage ba yanda ya faɗe shi haka din yake to wayannan mutane haka suke a bisa ɗabi'ar su waƙa ma ta larabawa suna kiyaye ta haka magana ta irin su imrul qais da irin su jarir da sauransu da su banat su'adu suna rike ta haka ballantana magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke ganin sa yana magana ne anillah hmm? suka zauna a gaban sa yana magana kamar tsuntsu ne a kansu to haka suka kiyaye maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam aka kiyaye maganganunsa daga baya kuma annabi ya bada damar kan cewa a rubuta aka rubuta aka kiyaye amma ba a tara su ba kamar inda ba a tara qur'ani a cikin mushaf guda ɗaya ba to ba a soma baganar batun ilimin riwaya ba a wannan al'umma sai da tukuna fitina ta faru aka so mai annabi aka so mai yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya Muhammad ibn Sirin daga cikin a'immatu ahli al-Basra yayi zamani da Anas ibn Malik ده حسن البصري ده صورنس ده كتكين ده سمرة بن جندب لصورنس عبيد اسكزونا عبصرة يناتيوا لم يكونوا يسألون عن الإسنار حتى وقعت الفتنة فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فيخذ من أهل السنة ويرد ولا يخذ عن أهل البدعة يكتيوا داب باعة تنبير متاني إسناري انك كاوما جنة سيأتر أما جنك باعة تنبير ويجامك yace sai da fitina ta faru tukuna nan shine malamai suke sabani yace ce fitina mu zaman malamai sun tafi akan cewa fitina ita ce kashe sayyidina Usman da a kashe Usman hmm? wannan fitinar ta faru ta kashe Usman radiyallahu anhu shine sai aka so ma tambayar isnadi in ka kawo riwaya sai a ce wa ya gaya maka wato asnid kai isnadi ka dangana maganar ka zuwa ga wanda ya gaya maka har ya zuwa ga wanda ya faɗe ta sai a duba a ga waɗanda ka kawo sun gaya maka in muta in masu in wanda suke akan akan sunna ne da jama'ar musulmi sai a karɓi maganar su in ku yan bid'a ne sai a shi shine kuma aka samu a lokacin nan sahabbai suka soma magana akan waɗansu masu riwaya waɗanda suke makaryata kamar da Imam Muslim ya kawo a cikin muqaddimar sahihin sa yake yake kawo abin nan kamar maganar irin Ubay ibn Ka'ab da ya magana akan Nawfal al-Bakkali nawfin al-bakari shine yake cewa ai annabi Musa na bani Isra'il ba shine Musan da ya hadu da Khidir ba wai shi ya karanta ilimin bani Isra'il ya gano wannan shine Ubay ibn Ka'ab yake cewa kadaba aduwullah ƙarya yake makin Allah kaga sai suka so magana akan waɗanda suke kawo bakin abubuwa a cikin ilimi kuma ga ma wannan ma na kisan Abdullahi ibn Abbas da aka kawo masa doguwar takarda wai aka ce wannan sune a qaza'in da sayyidina ali yayi hukunce hukunce hukunce hukunce da sayyidina ali yayi radiyallahu anhu aka kawo ma ibnu abbas ibnu abbas da ya karanta yake cewa ai idan dai ali shine ya wannan hukunci ta hakika ya bace hanya ya bace hanya madaidaiciya sannan yadda sannan ya zo ya kama sokewa ya soke wannan ya soke wancan ya soke wannan ya soke wancan shine yake yake cewa qatalahumullah ayya ilmin afsadu Allah ya tsine mu wa'annan mutane da albarka da kenan masu abin yan shi'a da suka zo suka abin wanda suka zo a gindin sayyidina ali suka kewaye shi yake cewa ayya ilmin afsadu jubi irin ilimin da suka bata sayyidina ali mutum sayyidina ali annabi sallallahu alaihi wasallam masa shida kan cewa shine aqbakum ali wanda kowa iya iya alƙalanci shine sayyidina ali amma sai gashi ilimin sa sun cira abin nan kamar inda inda bokaye suke su dauki gaskiya daya su kara mata ƙarya ɗari haka suke na ilimin sayyidina ali shi yasa ne ya zamanto kan cewa dukkan wanda abin imam muslim yake cewa magabata salafus salih sun kasance dukkan wata riwaya ta sayyidina ali ba sa karban ta sai daga wajen almajiran abdullahi ibn mas'ud saboda su ne ba makaryata ba su ne ba yan shi'a yan rafida ba yan rafida ku duk ƙarya suke ma ali su kansu yan rafida su kansu suka shaida akan wannan ibnu abdul hadid wanda ya sharhi nahjul balaga ce farko wanda ka so mai annabi sallallahu alaihi ƙarya su ne yan shi'a to yayin da aka so mai annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallam to sai mutane sai malamai suka so mu tambayar hadisi suka so mu tambayar isnadi shi yasa wata ran ibnu abbas shi ma yana zaune bushairin al-adawi yazo yana ce masa ah, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kada ibnu abbas bai banza da shi sai bushair abin yayi masa ciwo yake cewa ibnu abbas ya ya ibnu abbas ya ya ajil balaga yace farko wanda ka so mai annabi sallallahu alaihi wasallam kayya sune yan shi'a to yayin da aka so mai annabi ƙarya sallallahu alaihi wasallam to sai mutane sai malamai suka so tambayar hadisi suka so tambayar isnadi shi yasa wata ran ibnu abbas shi ma yana zaune bushairin al-adawi yazo yana ce masa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza ibnu abbas ya banza da shi sai bushair abin yayi masa ciwo yake cewa ibnu abbas ya ya ibnu abbas ya ya ina maka ina maka uhaddithuka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wala tubali anni ina maka hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ina gaya maka amma kai kai kunna uwan shegu da ni hmm? shine yake cewa ai da idan mutane suka ce mana qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan da sai mu zabura mu mai da hankalin mu mu saurara mu ji me za a faɗa yace ma rakiban nasu sa'aba wal zalul lam na'khudh an الناس إلا ما illa ma نعرف أو أو كما قال رضي الله عنه يقول amma yayin da mutane suka hau. kowane irin dabba mai sauƙin hawa da mai wuyar hawa ɗin, wato suka fi kowace irin hanya don su yi annabi sallallahu alaihi wasallam kare abinda ba a tsammanin za su yi suka zo suka yi to sai ya zama dokan to ba ma karban wani abu daga wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai abin da muka sani sai abin da muka sani da asali to daga nan ne shine asalin wan akan wannan aka gina ilimin ilimin riwayar hadith ai magana a duba wanda suka faɗa idan magaskata ne a karɓa sannan abin da suka zo din shi ma kansa a duba shi ko da masu gaskiya din ne abin da suka zo da shi abu ne wanda yake sananne ko ba sananne bane in sananne ne shine ma'aru in ba sananne bane shine munkar ay raddin sa to haka aka samu tun daga zamanin sahabbai kaga wayannan ubay ibn ka'ab a cikin zamanin sahabbai yake abdullahi ibn abbas a zamanin sahabbai yake abdullahi ibn umar shi ma yayi magana akan akan akan masu kira annabi sallallahu alaihi wasallam farkon hadisin sahih muslim ai kaga akan wannan ne aka zo aka tambayi abdullahi ibn umar cewa mutane sun bayyana a cikin basra wanda suke cewa la qadar wa annal amra umf saboda haka sahabbai su suka soma magana akan masu akan rijalul abin akan akan masu riwaya sannan daga bayan su tabi'ai suka zo suka yi magana sannan tabi'u tabi'in irin su shu'ba ibn al-hajjaj su sufyanu sauri thawri sai imam malik sai imam al-auza'i sannan almajiran su daga baya irin su Yahya al-Qattan da Abdurrahman ibn Mahdi sannan almajiran su irin su Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Bukhari da Imam Muslim da sannan kuma daga bayan su wanda suka dauka daga wajen su su irin su Imam An-Nasa'i har dai kuma ilimin ya zamanto kan cewa ya zamanto ilimi tabbatacce aka soma ta'alifi a kansa farkon abin da aka soma a lokacin ne aka zo aka soma rubuta littafan irin su jarh wata aka aka fitar da ilimi da ake kira jarh wata ta'dil sabon ilimi ne ma ba a san shi ba a duniya gaba ɗaya ba a san wannan ilimin ba abinan tarihin mutane duk wani wanda aka san cewa ana ambatansa a isnadi wajen riwayar hadisi malamai sun san shi sun san ina aka haife shi sun san aina sun san shekarar da aka haife shi waɗanne garuruwa ya je wace shekara ya hajji lokacin da ya hajji da waye da waye daga cikin malamai suka hajji a wannan shekarar da waye haɗu da su duk wannan abubuwan suka kiyaye shi to shi ilmin mustalahul hadith ba a soma rubutunsa ba tukuna sai daga baya domin abin da ake nufi da mustalahul hadith istilah shine zaurance na mutanen fanni hmm? yanzu ko wanda mutane na fanni suna da irin maganganu irin nasu irin zaurance irin nasu idan aka ce maka hadith an san abin da ake nufi da hadith zance ko kuma wani abu sabo amma idan malaman hadith suka ce hadith su su abin akwai abin da suke nufi da shi hmm? to kowanne mutane suna da irin nasu zaurance din to lokacin da ya zama kan cewa malamai sun shiga cikin wannan a fage na riwaya sun mun rubuce-rubuce a kan sawa'un ilimin ruwatun hadif ne ko kuma tadwinin hadisi wanda yake shi kuma tadwinin hadif shi kansa shi ma marahil ya zo ya bi bayan da annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana ai rubutu daga baya lokacin sayyidina Umar ibn Abdul Aziz al-Khalifatu Rashid yayi umarni ya samu ibn Shihab az-Zuhri yace masa ka duba abin da yake wajen Urwa ibn Zubair da amra na ilimin aisha radiyallahu anha ka tattara shi ina ganin wannan alkhairi ne saboda aka yi tattara abinda ya tattara farkon farkon abinda aka rubuta na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma abubuwa na sirarsa na abin nan yaƙe-yaƙensa ibn shahab ya tattara shi sannan daga baya almajiran tsabaga almajiransa su kuma suka zo suka samu suka soma rubuce-rubucen su sai imam malik a madina da ma'amar ibn rashid a yaman da Said ibn Abi Aruba a Basra da mutane da wanda suke tsara su ma wani lokaci suke ta rubuce rubucen su sannan daga baya aka zo kuma aka so tunanin a tara hadisai ga baki daya hadisan kowane sabi a tara shi kamar inda Imam Ahmad yayi da abin nan irin su Ibn Abi Shayba duk suka rubuta ma abin da ake cewa masani duk zai mu za mu zo su a ce wannan kamar shin fada ce nake za mu zo su duk insha Allah a cikin bayanin mu dalla dalla tara hadisan Imam Ahmad ya tara hadisan dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake da riwaya daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara riwayoyinsa amma waɗanda suke riwayoyi waɗanda suke mawdu'ai to ya kokari ya zama to kanta bai tara su ba har imamul bukhari ya zo yace shi zai tara kawai abin nan wata ran yana suna zaune a cikin majalisin sa da malamin sa Isaac ibn Isaac ibn Rahawayh al-Hanbali yake cewa shi ku da za a samu a rubuta littattafai a rubuta littafi da ya tara hadisan da suka inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zama aiki kyakkyawa tun lokacin sai imamul bukhari ya ji cewa ya kamata ya wannan saboda haka ya rubuta aljami'u sahih imam muslim ya zo ya koyi da shi shi ma ya rubuta nasa sahihin suka yi iktisari akan kawai hadisan da suka inganta sannan daga bayan su kuma wanda suka zo su imam abu dawud su ma suka zo suka rubuta littafin sunan to waɗannan da aka zo ya to kan cewa wannan duk an yi su ne fa a cikin abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya da shekara 200 ba sai da aka yi wa'annan abubuwa tunda dukkanin waɗannan waɗanda suka yi wannan tadwin din na ashab kutubu sita ga baki daya in banda imamun nasa'i ba wanda ya kai shekara 300 bayan hijira da mutu ba wanda ya mutu bayan shekara 300 bayan hijira dukkan su shekara 200 da wani abu ne imam bukhari 256 imam muslim 261 imam abu dawud 275 haka dai to da aka tara waɗannan sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne an ruwaito shi da isnadinsa kuma akwai maganganu na zaurance da suka rinka yi a ciki saboda haka sai malamai suka ga ya kamata su tattara su bayyana ma mutane menene malaman hadisi suke nufi da irin maganganun da suke irin wannan zaurance nasu in suka ce wannan mursal ne me suke nufi in suka ce in suka ce arsalahu fulan me suke nufi in suka ce hada munkar me suke nufi in suka ce abin nan wannan hadisin hasan sahih ne mai suke nufi in suka ce wannan hadisin sahih ne mai suke nufi sau da haka aka so kokarin a rubuta ilmin mustalahul hadis da kuma su da suka rubuta hadisai su da suka tara hadisai din suka an an tambaye su su yi hukunci ga hadisi su ce wannan hadisin ya inganta wannan bai inganta ba wannan akwai illa wannan suna magana ne bokanci ne suke yi ko kuma magana ce kawai suke ba tare da wani asasi na ilimi ba a su ma aka zo aka san menene sharuɗan in suka ce menene wannan hadisin ya inganta me sharuɗan su hmm? ya zaka gane menene qawaidin wannan ilimi din ta yaya idan ta yaya wa'annan qawaid zaka bi domin ka san wanne ne daga cikin sunnonin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka inganta wanne ne ba su inganta ba saboda haka aka so rubutu a ilmin mustalahul hadith farkon wanda ya fara shine Abu Muhammad abin nan alhassan ibn abdurrahman arrama hurmuzi ɗaya daga cikin mutanen farisa ba ma balarabe ba ne farisi ne ya rubuta al-muhaddith al-fasil bain al-wa'i rawi ya rubuta wannan littafin amma ba wai ya ta tattara dukkan ilmin abubuwan ilmin mustalahul ba ne yan abubuwa ishara da ya dan dauka yi sannan daga bayansa irin su abin nan abu nu'aym shi ma yazo ya nasa sannan al-hakim yazo ya ma'rifatu ulumin hadith har sai da dai al-khatib al-baghdadi ya zo hafiz al-mashriq wanda ya mutu shekara 463 shi khatib al-baghdadi ya bada ainihin wato inaya ya bada wato lura ta musamman da dukkan dukkan fannoni na ilimin a abin da mustalahul hadith kowane fanni sai ya fitar ya masa da ta'alifi akan yadda zaka yi abin nan wajen ladabi yaya za ka yi riwayar hadisi yaya za ka yi in kai malamin hadisi ne kazo za ka yi riwaya wani irin hanyoyi za ka bi in kuma kai ɗalibin hadisi ne in kazo za ka yi riwayar hadisi wa'anne irin hanyoyi za ka yi wajen kai tahammuli daga wajen ka za ka karanta ne daga littafi kana karanta a malamin naka ne maka tasihi. ko ka zaka je ka zauna ne ka ji malamin yana karantawa dama ka je ka kufa abin da ka je ka kufa littafin sa kai muqabala sannan ka zo ka ji ya karanta maka hmm? kana kana bin abin da yake karanta masa ko kuma kawai zaka je ka dauki littafin ne ka je ka kai masa ka ce ka ja wannan littafin ka ne ya duba in ya ga yayi ya ce to ka jaza mun shi ya ce na maka na maka ijaza ko ku shi malamin ne zai dauko ma ya baka littafin hmm? ya rubuta aljami fi adabir rawi ya rubuta littafi akan wannan ladubban na yadda za zaka yi riwaya sannan kuma abubuwan da suka ya zo kuma fannin yadda ka'idodin riwaya wanda ka'idodi za a biyo don a inganta hadisi ko a raunana shi ya rubuta alkifaya fi ilmin riwaya sannan dukkan wani fanni na musfala kamar idan kamar abin da ya danganci al-mubhamat ya yi littafi a kansa abin da ya danganci wato al-mubhamat shine wanda za a ruwaito hadisi a ce abin nan imam malik kajiya ce haddasa na abin nan a wannan ya sunansa wannan wannan almajirin ikrima wanda imam malik baya imam malik baya fadin ikrima a abin nan bakr ibn abubakar ibn zaid na ya ku sunansa ya kwanta min an fulan ba zai faɗi sunansa ba saboda baya baya ambatan ikrima a cikin littafin sa wannan shi ake cewa mubham sai ya fice ko ya ce an rajul ba zai faɗi sunansa ba to idan imam malik ya ce daga wani daga malamin sa wani an rajul waye wannan rajul din duk malaman hadisi sun san irin in ma ya ɓoye wani ya bai faɗi sunansa ba sun san waye ke nufi a nan wajen hmm? ko kamar imam bukhari inda ruwaito hadisi daga abdullahi ibn wahab sai ruwaito shi daga malamin Salai wa ghairuhu wani ne wannan ghair din hmm? to su ake ce ma al-mubhamat khatib al ya rubuta littafi khas ga waɗannan da kuma hadisin da wani lokaci za a ruwaito shi hadisi ne guda ɗaya amma waɗansu masu ruwaya sai su ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine ya faɗa waɗansu kuma sai ce ba annabi ne ya faɗa ba sahabin da ruwaito abdullahi ibn umar shi ya faɗa tsawon abdullahi ibn umar ne kaga hadisi ne guda ɗaya amma an yi saɓani shi ne ake cewa ta'arudur raf'i wal waqf shi ma ya rubuta littafi akan wannan ko kuma kaga an ruwaito hadisi tabi'i ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗansu masu riwayar sai su faɗi wannan tabi'in amma sai su kawo sahabin da ya ji wannan hadisin da tabi'in ya ji wannan hadisin daga wajensa saboda shi ma shi ake cewa mata wasl wal irsal shi ma ya rubuta littafi a sa duk wani fanni na ilmin mustala sai da rubuta littafi al bagdadi shine ya yi wannan to sai daga baya yan baya suka zo bayan kamar shekara a 150 abu amr ibn salah ya zo ya tattara maganganun hatib gabaki daya ya rubuta sa muqaddima to dukkan kokarin ilmin mustalah sai ya zamanto kan cewa an samu asasi tabbatacce shine muqaddimatu ibn salah ya zamanto shine asasin ilmin mustalah duk wanda suka zo daga baya ba abin da suka yi illa hidima ga wannan littafin ko dai su yi masa ikhtisari da takaita maganganunsa ko su yi masa sharhi ko su yi masa katsiridi abubuwa da ya zamanto ya sake su babu kaidi su sanya masa kaidi abubuwa da yake a cikin a cikin duhu san su bayyana shi kamar yadda iraqi a taqid wal iba ko kuma masu waƙe shi kamar yadda shi iraqi ya masa alfiya alfiyatul hadith ta iraqi shi littafin ibnu salah ya dauka ya waƙe shi sannan ibn hajar ya zo shi kuma ya zo da sabon uslubi wajen ilimin mustala bai bi uslubin ibn sala ba amma saboda gogayyarsa da fahimtarsa da wannan ilimi da sanya da bayyanar da waɗansu daga cikin ka'idodi da dama waɗanda da mutane waɗanda suka gabace shi daga cikin malamai basi ba dama aya ce kamtar kal awwalu akhir ya zo ya faffaɗe su ya fitar da uslubi sabo na yadda zai tsara ilmin mustalahul hadith shine ya wannan littafi nushatun nazar bayan da ya riga shi kansa din shi ma bai bari ba sai da yayi ma littafin ibn salah hidima sai da yayi masa nukat an nukat ala kitabi ibn salah yazo ya dauki da ta'aliqin da malamin sa iraqi yayi da kuma shi kansa littafin ibn salah din waɗansu abubuwan da ya faɗa wanda yake ganin kan cewa ya sake su babu kaidi ya kayyade su waɗansu abubuwan da ya faɗa wanda suke ba haka suke bai masa istidraki waɗansu abubuwan da bai faɗe su ba shi kuma ya zo ya faɗe su to ya yi wannan annukat ibn da ibn salah sannan daga baya kuma ya zo yawan littafi nasa ya yi shi a taƙaice nukhbatul fikir sannan daga baya ya ɗauko wani uslubi wanda yake kalla zaka sami wannan uslubi sharhi ne amma a zube tare da asalin ba wai zai ɗauki kalma guda ɗaya ba bane sai ya zo ya sharhinta a'a ya mai da shi kansa matanin na farko tare da sharhin ya zama tole wani littafi da wani littafi an fahimta ai in yanzu kamar in aka ce alhamdulillah ba zai zo ya tsaya ce zai maka sharhin alhamdulillah ba sai ya kawo kamar inda zamu gani da a cikin littafin haka ya bi wani uslubi sabo kuma yanda ya kas yanda ya yanda ya ya rabba ilimin mustalah din yanda yake cikin lokaci kankani insha Allah idan muka idan muka gama wannan muqaddimar darasi mai zuwa zan kusan muktasar za ka iya rubuta shi a cikin allo abin nan sura guda uku shine gabaki ɗaya littafin gabaki ɗaya ilimin mustalah kenan saboda tsabar fahimta da gogayya a cikin wannan ilimin ya kawo shi cikin sauƙi ya kaddamar da shi gare mu to shi yasa wannan littafin yake da albarka yake da muhimmancin kan mu karanta shi saboda insha Allah Allah muna fata Allah dauki sarki ba mu fahimta zai zai bude fahimtar mu na wannan ilimi mu fahimci ina ya sa gaba kuma idan mutum ya karanta shi to idan ya zo ko da bai samu ya yi mutsala'ar mutsawalat ba kamar su tadribin rawi tare da malami ko da bai samu ya karanta shi a gaban malami ba in yi mutsala'ar su in Allah da zai fahimci yawa yawan abin da suke ciki to dan kawai saboda duk da yake lokaci ya kure da Allah ko da ko da ko da muqaddimar malam ce ibnu ah, ibnu hajar ce mu karanta malamin mutlaka ya karanta wani ban da musa. yawa kasan kuma shi nus hatun nazar kasan za mu karanta hatun nazar an gane ai ko kasan mu karanta ba nukhba din ah, ba ita za mu karanta ba بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا yace duka yabo ya tabbata ga Allah wanda bai gushe ba masani kuma mai cikakken iko hayyan qayyuma rayayye wanda yake tsaye da dukkan wani abu dukkan wani abu ne rai sami'an basira mai ji mai gani wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah wa ukabbiruhu takbira kuma ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi shi kadai babu abokin tarayya gare shi kuma ina girmama shi girmamawa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin alladhi arsalahu ila nas Allah yayi salati ga shugaban mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya aiko shi zuwa ga mutane ka fatan ga baki ɗayan su ya aiko shi bashiran wa nadhira ya aiko shi halin kasancewarsa mai kira mai ba da albishir ko mai gargadi wa ala ali muhammad da kuma alayen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam su ne ali muhammad su ne wanda aka haramta musu sadaka hmm? alu aliyin wa alu aqil wa alu abbas wa ali ja'far su ne wa'annan guda hudu tare da azwajin azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam suna shiga cikin a cikin salati gare shi amma ba sa shiga cikin haramta sadaka amma suna shiga cikin alayensa bi dalil cewa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin alfadun ɗin salati gare shi <clears throat> ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyati sai mun kanta haka shine al-maqsud bil al kenan kuma a cikin ayar inna ma yuridu Allahu li yuthiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathhira siyakin akan matan annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko ba haka ba ya nisa annabi ya nisa annabi ya nisa annabi haka yazo sannan Allah daga baya ce inna ma yuridu Allahu li yufiba ankum ar-rijsa bai ce an kunna ba domin ai ishrakin wannan su tare da su amma su ne asasi su ne asasi shi ya abin nan domin bil ijma sababin nuzul din aya yana daga cikin ta sababin nuzul din aya dalalar aya ga sababin nuzul din ta dalala ce qat'iyya tunda ayat ta sauka akan su ne saboda haka ta kunshe suna cikin ahli muhammad suna cikin ahlul bait na manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kamar yadda wannan hadisin ya nuna amma a cikin babin sadaka su ba sa cikin ahli muhammad wa sahbihi da sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam zai ga mana ta'arifin sahabi waye sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam na'am akramaka Allah mallakiyan nabi sallallahu alaihi wasallam na'am wa amana bihi wa mata alaihi na'am man laqiya annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa kace man laqiya baka ce marra annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko man sahiba na'am saboda makaho ya shiga ciki to wanda suka ce man sahiba fa tunda ai sahabi aka ce hmm? waɗansu sun ce ai sai ya zaman to kanci ai sahabi aka ce saboda haka sai ya yi suhba ya zauna ya yi abokance shi ya yi jihadi da shi ko ya yi hijira ko ya yi wani abu tare da shi na'am ta na jashi bai jashi ai bai ba gan shi ba bai haɗu da shi ba <laughs> ai bai haɗu da shi ba ni ina so ku bambance ne tsakanin tsakanin akwai wanda suka ce akwai wanda suka ce sai annabi sallallahu alaihi wasallam a ah, sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sai sahabi sai wanda yayi ya zauna ya sahabci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ko yayi wani jihadi tare da shi ko wata tafiya tare da shi ne za a ce masa sahabi amma dan kawai wanda ya hadda shi sau daya a ah, da zai abin nan baya ciki da me za a wannan sahihi ne ko ko ba sahihi bane in ko ba sahihi bane ne dalili malam da ya ce laqiya latsiya din shine sahihi to me yasa bai zama to sahiba ba akwai malamai da suka faɗi haka na'am Mm. eh to akwai abin nan akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la maqamu ahadihim sa'atan ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam khairun mimma min min amali ahadikum kam sana ne aka faɗa ban rike karshen hadisin ba tsayuwar ɗaya daga cikin su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sa'a ɗaya ya fi ibadar da ɗayan ku zai zo yayi kaga wanda ya nuna kan cewa kenan ko da sa'a wannan ma'anar sa'a ko da lahza ne yazo ya tsaya tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi ibadar da za yi saboda haka ba sai